Shallabe ba kun gaza ya kawo damuwa, sabin kekin gaza ya kawo min da gishin ruwa. Sallarki Aisha yau gani cikin damuwa, Aisha labiba, alakarar rayuwarki, Aisha labiba. suke na duniya mai wanke zuciya sanyin idaniya mai tausaya na ce da ke rayuwa da ni baki babu ne sannan babu magani sanyo rashin gani ba na ji ban gani za a yi da ni ki yarda sai da ni ni mako sai da ke bakin a nake ba kya so da ni mene na miki ne kike yin afushi da ni ina yi wani laifi laifi ba sanar da ni ko ban cancanta ba ban kai ma a so ba kin sani fargaba karɓe ni sahiba na samu ci gaba da za a yi so da ni Labiba zuciyata ta mutu ne ake Aisha labiban ni da ban san faɗa da tsannani na nan tafa ta sauƙi ki duba Allah to za ki samu su labi kare da ki damu lokaci ne wata rana zai zama ya wuce ne Aisha labi kare ki manta rayuwa ba ta basu bacewa yau da mu ne gobe wasu ne ki rike Allah karki duba wani ne wasu cuta gare ki bar su ne Akin ki ba zai sa sai gano lokaci ne bai Aisha Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba mu je a duba lafiyar ta asibiti Allah na gode da kula lafiyar ta amma wanda lokacin zuwa asibiti kai wani irin kago ne mu je asibiti a duba lafiyarka a duba kana da abin da ya fi lafiya ne ki zo mu je asibiti a duba lafiyarka wallahi alhaji ina damuwar da ta fitawa Ah? kana da abin da ya fi lafiyanka wallahi to da Allah ina so ka taimake ni mu shiga cikin mota hanya sosai ke mun gani na yi alƙawarin zan taimake ka insha Allah mu je dan Allah mu je saki da karanki saki zuciyarki Aisha Labiba Rabbana yana kallo za ya gyara Aisha Labiba yaro gaya min damuwarka sha Allah ne kuma zan yi maka maganin ta me yake damun ka har kake tunanin cewa akwai wani abu wanda ya wuce lafiyar ka Ki gode rombi a kowane hali akwai da ko kuwa babu dalili yana sane da na shi zai kula da ke a kowane hali Aisha Labiba Aisha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaro a wani asibiti ne. Mu sauri mu je don ceto rayuwarta. Wallahi can ne asibitin zana. Asibitin zana? Wallahi. Na gode Alhaji Allah ya saka da. Ba babu da lokacin mu je asibiti mu je asibiti babu da lokacin. Bishi shi zai hore sa'in rashi da samu rabbi yana ganin mu shi za ya taimake mu in wasu sun hane mu aisha biba aisha ki duba isha labiba dukkanin musiba Allahu za ya gyara ta duka matsala ya daidaita rayuwa ya sabunta duk damuwar kikin manta Aisha labiba Aisha labiba Aisha Labiba Aisha Tsannani na nan da sauki Aisha duba Allah to za samu Labiba Labiba da ki damu lokaci ne Aisha rana zai zama ya wuce ki kice mun tara su a'a ba mutuwa ce ba su ma ce amma yanzu ta farfaɗo ina fatan an dace an samu kuɗin alhamdulillah an dace kamata yi ka je kai ma likita bayani ya zo mata abin da ya dace yana ciki eh. bara in sami shi ki Aisha yau ka ni cikin damuwa alakara rayuwarki aisha labiba suke na duniya mai wanke zuciya sanyin idaniya mai tausaya na cere da ke rayuwa da ni baki babu ne sannan babu magani sanyo rashin gani Masha Allah. faɗa da jalabi ba ki yarda sai da ni ni ma ku sai da ke shi ma ki ka karanta wallahi alhaji na da ɗiban garzalt mai kyau irin wannan to shi kenan ba damuwa akwai kamfani na da nake da shi na atamfa babban kamfanin kenan amma yanzu akwai sabo da na gina shi wannan sabon Dana ne yake manajin ɗan gurin shi yake kula da gurin to yanzu abin da za mu yi zan ɗauke yarona daga gurin sai in dawo da shi inda nake sai ya ci gaba da kulawa kai kuma zan baka gurin sai ka ci gaba da kulawa na gode alhaji ban da kalamun da zan har hada in gode maka wanda su gamsar da kai amma ina da shawarar da zan baka ba na gode alhaji ba amana ita ce mafi muhimmanci a gurin dan adam idan ka riƙe amana to Allah zai shiga cikin al'amarin kuma ita ce take da wahala ni dai na yi maka tsakani da Allah ga ka ga ni ga duniya Sannan na nan tafa ta sauƙi. ki duba Allah to za ki samu su. Labiba kada da ki damu lokaci ne, wata rana zai zama ya wuce ne. Aisha Labiba kada ki manta, rayuwa ba ta basu bacewa. Yau da mu ne, gobe wasu ne, kirki Allah karki duba wani ne, ni cuta gare ki bar su ne. hakinki ba zai sa su gano daidai ba shi lokaci ne bai zan madawwami ba aisha labi ba baki zan munafuka alaja sannu ko Sannu Alhaji. ya gidan a gida alhamdulillah komai yana tafiya da to ya jan su maman yabo wallahi su maman yabo suna tafiya lafiya kallon sannu sannu yawa ba wanda ya zo ne ma na kuwa Ah, akwai wannan wanda kullu kullu tana zuwa kina da ka mi wani na Kullu yana zuwa. Yau ya zo jiya ya zo biya kenan. Ba matsala. Hmm. Yanzu ringa baka a ka kana ajiyewa. in sun zo kawai sai ka ringa su. Ah, ko sai matsala, hmm. ba matsala, ba matsala, sai ni ne zuwa. Na gode. Madalla. Yau ba zan shiga da baki leda ba. Ah, ba komai, yanzu fita ne. To shi kenan. Aisha Labiba, Aisha. Wata dare ne ita Aisha Labiba. Aisha, Aisha Labiba. Aisha, Aisha. Dan yarba. Dan lami ko mace kanan gefen. Aisha Labiba. thank you da dawowa. Tauraron da ke haskaka idaniya ma'abocin kallon shi. Barka dai. Yau kuma mai kika mana tun daga bakin hanya nake jin wani kanshi na tashi. Abin da zuciyarka ta fi ƙauna. Aike ce. A ɓangaren abinci fa. Yanzu ya gyara kalamanki. Zai fi ka fara yin wanka, sannan ka ci abinci, abinci ma zai fi maka daɗi. Anya kuwa. zan yi wankan nan ba tare da na ci abincin nan ba kuwa. yanzu a wannan rayuwar ban da burin da ya wuce ƙara aure aure ƙwarai kuwa saboda mai saboda ina da burin mace kyakkyawa wacce zan iya zaɓe ta ko ina yanzu kai kana tunanin cewa za ka iya samun mace da ta aisha na da kyau ba kyau fuska ba ba kuma kyan wani ba to wani ina kyau kake nufi yanzu mace nake so yar boko wacce ta zamani ko kuwa abokina ka san kuwa abin da bakin kai ke furtawa na san mana zan yi wa aisha da bibi kishiya hakan bai dace ba aisha yar halacci domin ta yi maka dukkanin halaccin da bai kyauta a ce za ka ƙara aure saboda gazawar ta ba ce ta gaza saboda kawai ina son in ƙara auren nan ne nan kusa abokina na sayi mata aure ta aure kuma kalli gabanka karɓi ko wace addu'a fa samun miji na gari ani na samu miji na gari sai dai kawai ɗan baya kallo ɗaya na miki kika tafi da imani na roƙo ɗaya zan miki ki bani dama in shiga cikin manema aurenki. malam daga ganin sarkin fawa sai miya to zaki ba a wannan zuciyar ba ba za ki fahimta ba ta hanyar bani damar ne kawai za ki fahimce ni ta yaya zan fahimce ka ta hanyar sauraron kalaman bakina a wannan zuciyar bakuwa na gode ka daina gaggawa domin hakan ba yana nufin na amince da kai ba mu je na kai ki ko a'a na gode zan haɗan sauro saboda ne. ba girman ki bane wani irin lokaci bana na so in faɗa miki ki tada hankalinki na yi maka laifi ko don allah idan na yi maka laifi ka yi haƙuri wallahi ban yi da gayya ba ne ba ki laifin komai ba labi ba asali ma ni ne mai laifin amma ban da kalaman da zan haɗa wajen baki hakuri. sai dai ina so ki fahimci ni ke mace ce ta gari wanda kowane namiji yake fatan samu a rayuwansa ina mutuƙa alfahari da samun ki a matsayin matata. Labiba. Ka faɗa min abin da yake faruwa. Tun kan zuciyata ta buga, don Allah na roƙe ka. Zan ƙara aure. da za ki bani dama da na zama jinin jikinki ta yadda zan dinga yawo a duk jijiyoyin jikinki kuma na mutu a zuciya ina so ka sadaukar min da aisha labiba domin cikawa mahaifiyar mu alƙawarin da ka ɗaukan mata ka yi min laifin da ba zan taɓa yafe maka ba idan har baka je ka nemi yafiyar aisha labiba ba idan allah ta yi haƙuri ta suke dawo mutum aure na yi haƙuri da rayuwa aisha yi haƙuri da ɗaddare. Fiye da yadda yake ganin da kuma kan iska. Abubuwa guda uku bai isa imanta da su a cikin rayuwarsa. Uwa ba a canza ta a rayuwa. Uba ba a canza shi a rayuwa. Dan uwa ba a canza shi a rayuwa. Wai me yasa ba za ka ɗauki ƙaddarar rashi na ba? Wannan auren auren ce ta yi. Ma'ana miji a suna kai kuma miji a aiki. Aisha Labiba. samun mayu Ba mu da dangantaka da mata, ta kusa ko ta nesa. La ilaha illallah. Mutuwa ta zama wajibi a gare ka ko saboda ba ka da kokoman da zai fanshi ranka. Matukar kana son zaman lafiya tsakaninka da ni, kawai ka saki matarka lauran aura. Kun me yasa mutane ba su da tunani ne? Oke, idan na taimake ka ni kuma in goma bakin titi ina a taimaka ma Allah dai wai. To ai ko me muke jira mu cin musu hanya don wallahi jinin ta ni ba zai ce a banza ba. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. muke gabatar muku da gawur ta camfim ɗin Aisha Labiba. Akwai gina rami da ba sai wani ya gina ba kai Wace ba ta na ɗin? Ita nake so, ke kuma da kike sona ba na so. Kai, ka san me kake faɗa kuwa? Tsintacciyar magen kake magana za ka aura? Wanda ke gani ita ce ni sannan kuma ta fi kowa a ciki har da ubanka. ai tun da hannawa farin cikin ya lalace kowa ma sai nashi ya lalace kamfanin harara production ke gabatar muku da wannan shiri na aisha biba. labari game da tsarawa sa da musa ya riba daukar nauyin shirin sadan dan sani shiryawa daga zabakulin marubuci wato abba harara ba da umarnin shirar daga matashi kuma fasihin darakto nura mai shababu ku dinga samun wannan shiri duk ranar asabar da misalin karfe takwas na dare ku dai ka ku manta don da subscribe kana ku na kararrawa domin zama daya daga cikin ma'abocin kallon wannan kayataccen shiri na aisha labiba labiba kun ga zai kawo damuwa am dan Allah dama ina so ne in tambaye ki ina zan samu turaruka masu kyau masu ƙanshi kin san mai gidana ya kusan dawowa kuma sanan duk turarukan da muke amfani da shi daga waje ke kawowa ki kwantar da hankalinki kawata in dai turare ne ki je bumsa freshers kamar kina kasan waje zan tura miki da adres din yanzu yanzu nan wa alaikum salam hajiya sannu ki da zuwa ya hanya hanya da godiya ga turare da mai mai shafawa kala kala duk wanda kike so dai Şirek de Ya na ganka anan kuma? Eh, ai dama nan ne wurin da nake zuwa sai ya yi. Kai da kake zuwa kasan waje ka siyo min turaruka? Me ya kawo ka kuma Bumsa Precious? Ai, in dai kika ji na ce miki ina kasan waje. To ina nan shago gaskiya ne kam Musa Precious babu kam abin da basu da shi kama daga turaruka man shafawa da sabulai na wanka da abubuwa daban-daban namu na mata kai hamma da na mazan duk basu rasa ba yanzu me za a hada miki da shi an shagwanne masha Allah za ku iya samun mu adireshin mu namba fo 14 sarkin kasuwa line ibb market after police station suleja niger state ko kuma ku same mu a namban mu kamar haka mun gode Vumsa Precious. Chabba Film Productions presents to you. Ina ji a jikina kamar akwai abin da yake shirin faruwa da mu. Zuciyata sai bugawa take. Ni kuma ji nake a jikina kamar lokacin cikan burinmu ne yayi. <laughs> ba ki da burin da ya wuce ki mallaki mijinki sannan kuma ki kori kishi yaki daga gidanki kina son ki samu duniya ki sani duk mai san duniya sai ya manta da lahira waye ku kuma daga ina kuke to ai na ga kamar kayan mu ba kamar irin wanda muka zo da su bane kar ku damu da wani dan yayi shigen abin da ya faru da ni shekara bakwai da suka wuce <laughs> directed by Muhammad Nura Mishababu directed by Muhammad Nura Mishababu. Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba sha na ba rabbana yana kallo za ya gyara aisha na ba wanda duk ya kama allah a ƙarshe dole zai ci ba wasu so suke su zamo tamkar ke aisha na ba da rompi a kowane hali akwai da ko babu dalili yana sana da boya koko na fili shi zai kula da ke a kowane hali aisha labiba aisha labiba aisha labiba da ki daure dukan jarabta ki jure hawayen kiki share rabbi shi zai hore sa'in rashi da samu rabbi yana ganin mu shi za ya taimake mu wasu sun hare mu Aisha da Biba